Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da warhaka ta fatan ana shan hantsi lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na hantsi yau Juma'a 23 ga watan Yuni na shekara ta 2023. bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku rahoto a game da yadda farashin dabbobi ya kasance a najeriya da kuma al'amuran da suke tasiri a kan cinikin dabbobin gabanin sallar layya da kuma mahimmancin yin layyar kazalika za ku ji yadda farashin dabbobi suka kasance a nijar da kuma irin dabbobin da ya dace a yi layyar da su. Muna kuma tafi da rahoto na musamman a game da irin kalubalen da ke gaban kwamitin tattalin arziki da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kafa domin farfado da kumadar tattalin arzikin kasar. Yau ma kamar kullum a rana irin ta yau Juma'a muna tafi da shirin yanayi da muhalli. Amma yanzu ga Maryam da kashin labaran na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mutane goma sha shida aka kashe a wasu hare-hare biyu da aka kai a arewa maso tsakiyar Najeriya a yankin da ke fama da rikicin kabilanci a cewar rundunar sojan ƙasar. Rikici tsakanin makiyaya da manoma yakan barke a jihar Filato sosai. A tashin hankali na baya-baya da ya auku ranar talatar da ta gabata. Mambobin wata kungiyar kare kai ta manoma su shida 'yan bindiga suka kashe a karamar hukumar Riyom yayin da kuma aka kashe wasu mutane goma a wani hari da aka kai a yankin Mangu. Abinda mai magana da yawon rundunar soja Mejo Ishaku ta ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Dan majalisar dokokin jihar Filato mai wakiltar Mangu ta kudu Bala Fwangje ya ce an kashe mutane goma sha hudu a yankin. tun daga watan mayu kusan mutane 200 aka kashe a rikicin da ya barke tsakanin al'umma kabilar birom da galibi manoma ne da kuma fulani makiyaya a yankunan riyom barikin ladi da kuma mangu duk a jihar plateau Janye dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya daga Mali zai haifar da babban koma baya ga yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tare da yin barazana ga zaman lafiya a faɗin yankin a cewar wata gamayyar ƙungiyoyin mayaka a arewacin Mali. A yau Juma'a gwamnatin sojan Mali ta buƙaci dakarun wanzar da zaman lafiya da aka fi sani da MINUSMA da su fice daga ƙasar ba tare da ɓata lokaci ba. wannan buƙatar na zuwa ne bayan shafa shekaru dangantaka na tsami tsakanin majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin sojan bamako janye dakaran minusma daga mali ba tare da samar da wani mataki ba na zaman barazana ga tsaro a kasar da yankin baki daya a cewar wata sanarwa daga mayar kungiyoyin mayakan da ake kira csppsd a takaice ta fadda ranar laraba mai magana da yawon gwamnatin mulkin sojan mali bai dai ce uban ba game da matakin takamaimai dai ba a san koyaushe dakarun minusma za su tafi ba don a shekarar 2013 dakarun ke kasar da ke yammacin afirka bayan da kungiyoyin masu zafin kishin addinin islama suka mamaye tawayen 'yan awaran da abzinawa suka jagoranta lamarin da ya yi sanadin mutuwar dabban mutane mayakan suka kuma kama ikon yankuna da dama na arewaci da tsakiyar kasar to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To in an jima kaɗan Maryam za ta sake dawowa da kashin labarin na biyu yanzu dai ga rahoton na farko wanda zai kai mu Najeriya. yayin da ya rage kimanin mako guda a yi bikin babbar sallah wanda a bisa koyarwar addinin musulunci ake bukatar musulmi su yi layya da rago sa ko kuma raƙumi sani sha'ibu malamfashi ya zaga kasuwannin dabbobi domin jiyo mana yadda kasuwancin su yake gudana a wannan shekarar gare ka sunana malam nura adam mai rago to ga raguna suna gan su burjik mm, kamar yadda kake gani kasuwa ne kusan na siyarwa ne sai dai akwai al'ummomi da sun zo da wuri eh. sun siya sai su bar mana ajiya wani ba eh. zai kama ba eh. sai ana gobe sallah so akwai waɗanda za ka ga kamar wanda ake rubuta wa letas a jiki a ko b wa'annan mun siyar gaskiya muna aje wasu ne amma akwai na sayarwan su ne suka fi yawa yanayin farashi farashi yana nan da daidaitaccen farashi ba za mu ce ya yi tsada can ba ba za kuma mu ce ya yi ƙasa ba sosai lura da yanayi da ake ciki na canji da aka samu amma yadda na ce maganan ƙarin farashin mai ya sa a babban rago za a samu ƙarin dubu ashirin a matsakaici ya samu ƙarin dubu goma a ƙarami za a iya samun ƙarin dubu biyar wannan ya biyu bayan kuɗin mota ne da ya ninku kusan kashi uku da daga jihar kano za ka ɗauko rago kuɗin motar shi bai wuce dubu biyu dubu biyu da ɗari biyu zuwa kaduna to amma yanzu daga jihar kano za ka ɗauko rago za ka ji kuɗin mota dubu biyar dubu biyar da ɗari biyar rago ɗaya to kaga wannan ya sa kuɗin ya ƙaru ya wuce ma kamar madaidaicin rago na mai karamin karfi amma kuma wanda ya isa layya zai kai kamar nawa alhamdulillah za a iya samun kamar ragon dubu arba'in da biyar zuwa hamsin hamsin da biyar shine wannan kasa hmm. wanda ya shekara kuma za a yi laye da shi hmm. to kamar yadda kake iya gani waɗancan manya ne kwarai da gaske wanda muke kiran su balamai eh. kuma a balaman sun kai girman su eh. za ka iya samun tun daga dubu ɗari hudu ɗari biyar ɗari shida har ragon dubu ɗari bakwai muna da su a nan zangon kawo yaya za ka iya kamanta kasuwanci wato zuwan jama'a don sayen gaskiya da bambanci eh. kaga wata bai zo karshe ba na haka ba yi albashi ba Daga eh. yan kasuwan cikinsu su da sauransu sun dan fara zuwa amma da za a yi albashi nan da kwana hudu biyar muna sa rai eh. insha Allah zuwan zai karu fiye da yanzu mu dai a arewa musulmi ya fi yawan musulmi amma kuma can gaskiya sun fi mu dabbobi su ci su yi kyauta da shi da sallah so su in suka zo ba su ganin tsadar raro wataƙila ko lallai ya zo kafin bayan zaɓe yanayin zaɓe tun da ya bada baya masu cin kujeru sun riga sun ci sun tafi abuja wasu kuma ba su abin nan yanzu kaga babu zaɓe in ba wanda suke yi dan allah ba ba kasafai za su zo su yi waɗannan kyaututtukan ba Babban limamin masallacin sarki musulmi Bello a garin Kaduna Dr. Muhammad Suleiman ya yi takaitaccen bayani kan mahimmancin layya ga musulmi wanda ke da hali. Layya tana daga cikin abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunanta kuma tana da lada mai dimbin yawa ga wanda Allah ya ba shi ikon yi za ku ga duk a cikin addinin musulmi duk abin da Allah ya ce bawa ya yi sai idan yana da iko don haka wannan shekara da muke ciki shekara ce wanda kowa ya san irin wahalar da aka sha wani zai je ya ci bashi don ya yi layya ba wanda ya ce maka ci bashi kai layya saboda haka addinin musulunci ne sauki ne idan kana da shi kai in baka da shi an baka abubuwan da zaka yi a wannan lokaci wanda zai cike maka wancan gurbi shine kai ta cigaba da yin zikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wannan shine mafi yawan abin da ya kamata ka yi musamman idan baka da abin da ka yi na layya layyan dai kamar yadda malam ya faɗi kwanaki uku ne daga nan ya faɗi ga wanda bai sami ikon yi ba sani shahab malafashi murya amurka daga katsina a najeriya an gaida sani sha'ibu malumfashi da wannan rahoto yanzu sai sauran rahotannin namu maryam gare ki. Shugaban Amurka Joe Biden ya jaddada kalaman da ya yi a farkon makon nan inda ya kwatanta shugaban China Xi Jinping da mai kama karya. Da wani ɗan jarida ya tambaye shi a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Prime Minister India Narendra Modi a fadar White House. Biden ya ce kalaman da ya yi gaba gadi game da China ba wani abu ne da zai canza ba. a kaikaice ya kuma sake caccakar tsarin gwamnatin china yana mai cewa ya yi imani dalilin da ya sa dangantakar da ke tsakanin amurka da china ba ta tafiya yadda ya kamata kamar wadda ke tsakanin amurka da india shine akwai girmamawa sosai tsakanin su saboda kasashen biyu na ban tafarkin dimokuraɗiyya biden bai dai wani bayani sosai ba akan tasirin kalaman nasa game da dangantakar da ke tsakanin amurka da china wadda dama ta yi tsami ya kuma ce har yanzu yana sa ran ganawa da shi nan ba da daɗewa ba. Shugabar hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikice-rikice da sauyin yanayi na gab da jefa miliyoyin 'yan ƙasar Somaliya cikin halin yunwa yayin da kudaden asusun hukumar na taimakawa 'yan ƙasar suka yi ƙasa. a jawabinta na farko tun bayan da ta karbi ragamar shugabancin hukumar a watan afrilu cindy mccain ta faɗawa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya cewa "Somalia ta kaucewa bala'in yunwa a shekarar 2022 saboda ƙasashen duniya sun ga haɗarin da ke tattare da bala'in cikin sauri kuma suka ɗauki matakan kawar da shi amma yanzu akwai damuwa akan mai da hannun agogo baya a nasarorin da aka samu tun daga wannan lokacin a bara a cewar sandy a shekarar da ta gabata an iya kawar da bala'in yunwa da kyar bayan da aka samu ƙarin gudunmuwar kuɗi daga ƙasashe a ƙarƙashin jagorancin amurka abin da ya taimaka wajen ƙara kai agajin jinƙai. amma duk da haka sai da ƙasar ta ji jiki sosai inda majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa mutane dubu arba'in da uku suka mutu ta yiwu sakamakon fari. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu bari mu koma ta taskar rahotanninmu inda wakiliyarmu a wato wakiliyar mutamar a bari ta leƙa kasuwar dabbobi a damagarin na jihar kasar Nijar inda ta jiyo yadda farashin dabbobin suke da kuma abubuwan da suke tasiri akan cinikin dabbobin na bana. har ba biya ba to yasa harkokin liya surana mu je lagos na'am sai rago ka zo na zo sai rago ba kwarai ko ba to yaya to ga sai rago ne bisa bisa buwa gaskiya wallahi bisa tabuwa to ba sani ba ka ta wannan eh na taya shi 115 na mai tai ya ce albarka he da inga batun da ya ce ya ce albarka saboda Allah kenan ga ban ba ce zan mile bare sai a hankali ta hana a ayo babu kudi ba biya ba babu kudi ba biya kuma gashi kuma gari sai a hankali ko me ya rike wallahi Malala Aishatu. Malama Aishatu na ganki a turaku kamar me kika zo yi? Sai rago ne na zo. Oh. eh ko tumkiya na siya wannan shine kika siya shine na siya kamar nawa kika siya shi jika ɗaya. ko ci a basu su la'adar jika eh. na layya ne kika siya na layya ne mm. ya kika ga harkar ragunan bana kiya ni da harkar raguna alhamdulillah hajiya eh. a yanda muka gani a bara gaskiya to kamar na bare da kika siya da na bane bare da na siya gaskiya yi wannan ya yi wannan wallahi girma ko arha girma da arhan ma kasuwannin na bana cike suke makil da dabbobi sai dai a cewar wani mai sayar da raguna ciniki sai a hankali sani dan karamin dawa mai sayar da raguna ba a nan kara to kasuwar raguna alhamdulillah saboda ita kasuwar ta mu ce yanzu ma'aikata babu kuɗi dama karyar kasuwar mu ta ma'aikata ce akwai raguna rago daga ɗari da hamsin zuwa abin da ya yi ƙasa zuwa jika ɗari jika jika sattin jika saba'in duka ana samun rago yanzu. 'Yan Najeriya suna zuwa suna kwasan raguna bana ya abin yake. Bana ai Najeriya ce ta riga ta lalace ga naira ta riga ta karya in ka sayi ragon jika ɗari da hamsin ko ɗari da sattin in ka je jika tamanin za a rika taya ma kuma in ka sai da shi tamanin ki hallo in ka taho wajen canji hallo kuɗin ya zube. Kenan ba sa zawa. A bisa zawa sai jehi jehi da ya zawata su in suka zo suka ji ba daɗi bisa komowa. Daga dai nan jihar da magaran ne aka fi kai dabbobi arewacin ƙasar wato jihar Agadez. Legas inda ke fuskantar matsalar tsaro ko a bana yaya abin yake ga Malam Suleiman da karin bayani. Mai sai da raguna a nan kara ta sandar. Na haɗa nan sandar kuma yana ɗauka an kai agadas daga agadas in wuce har jado har Sharfa daga ina kai kasuwa alhamdulillah. Lokaci ya yi kamar war haka. Kasuwar bana alhamdulillah bisa ga tabara. gaskiya fi kullum ana dan eh, bana dai yayi bisa ga baraye saboda kaman bana akwai kwanciyar hankali addinin musulunci dai yayi tanadi da tsari game da irin dabbobin da ya dace musulmi su layya da su kamar yadda liman shamsu yayi karin haske to dabbobi su ne ake cewa dabbobi na ni'ima akwai abin da ya shahi raƙumi da matan shi akwai abin da ya shahi sa da matan shi ita ce saniya sai a zo tunkiya da rawo akwai akuya akwai dan akuya dangogi guda takwas ne su ne ake laye da su to dabba daman ta talayi abin da aka yi so a samu labba mai lahiya wadda ko taba ta kai za ta rika zabura kenan lahiyar talau ita aka yi so ka samu ita gurguwa in tana dingisawa ita wannan ba a laye da ita amma in kariya ta aka dora ta warke tana yi to ana iya laida ta amma sabuwar kariya tana dingishi ba a yi da ita kuma wadda take da ido daya ita ma wannan makaruhi ne an hana a yi da ita wadda kawanta ya kare in yana jini ita ma wannan ba a yi da ita amma ko ya kare in kuma ya warke biya jini ana iya laida da ita tamar abari murya amurka daga damagaran a jamhuriyar niger a gaida tamar abari Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman a game da kalubalen da ke gaban kwamitin farfado da komadar tattalin arzikin Najeriya da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kafa. Wannan majalisar tattalin arziki yana ƙarƙashin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima ne, kuma mambobinta sun haɗa da gwamnonin jihohin ƙasar 36 da gwamnan babban bankin Najeriya da sauran jami'an gwamnati da ke da alaƙa da harkar kuɗi. Shugaba Tinubu ya buƙaci majalisar da su yi iya ƙoƙarinsu wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar cikin sauri domin 'yan Najeriya na jiransu don samar masu da ribar demokradiyya. To sai dai masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke kashere a jihar Gombe, Dr. Isa Abdullahi ya yaba da naɗa majalisar amma ya ce akwai abin dubawa. Ya zama wajibi a ce ƙasar nan a yanzu a samu kwararru daban wanda za su zauna suna ba gwamnatin shawarwari wato ciwon kan kasan nan gaba ɗaya fa da tsaro ne da tattalin arziki idan za ku bar ni a matsayina na mai nazarin tattalin arziki sai in ce muku kusan matsalolin mun an raba kashi ɗari fa kasan tattalin arziki da tsaro za su iya ɗaukan kamar saba'in a cikin ɗari sauran ba su kai wannan tsanani ba saboda haka dole ne mu samu ƙwararru ba yadda za a yi kawai a bar shugaban ƙasa ya ta aikin tattalin arziki ba tare da ƙwararru ba abin da ya shafi gwamnatin da ta shuɗe shine bata damu ma da cewa akwai ƙwararru a tattalin arziki ba domin domin ba ta yi amfani da su ba kuma ta ebo waɗanda ake kira ƙwararru amma sai da lokaci ya ƙure mata bai wuce shekara ɗaya ko ɗaya da rabi ba ta sauka a mulki kafin ta kawo mutanen da ake kira ƙwararru kuma ban ga alamar ma an ba su damar su aikin da ya kamata a yi ba domin ban ga ranar da suka ba da wani rahoto wanda shugaban ƙasa ya ce zai aiwatar da shi ba ko in ji sun sanar cewa ga rahoton da suka eh, fitar sun ce a yi abu kaza a ƙasa kuma an yi saboda haka idan ba a bi shawarwarin masana tattalin arziki akan tattalin arziki ba wallahi kullum muna cikin matsala. Amma ga masanin tattalin arziki Ahmad Ilyasu Saddaunan Misau yana ganin sai majalisar dokokin ƙasa ta shiga lamarin idan ana so a ga tasirin kafa wannan majalisar tattalin arzikin. Kamar yadda aka sani shekarun baya duk an yi wannan kwamiti kowace gwamnati ta zo wayannan kwamiti suna zama. To in sun zauna kuma akan yi ta cece kuce akan rashin kuɗi a ƙasa wanda har ta kai kai a ciyo bashi daga waje to ba su sukan nan kuma sukan taru har akan kasa biyan su su zama matsala a ƙasa wanda mun kasa fita a cikin wannan abu wato tasirin abin shine in har su 'yan majalisar nan za su yarda su yi zama su tantance abubuwan bisa ga tsari da kuma bisa tattalin arzikin ƙasanmu halin da muke ciki a yanzu to in sun yi wannan kwararru an cikinsu suka ba da shawarwari to zama zai tasiri ko kuma kwamitin su zai tasiri amma aka ci gaba kamar yadda aka saba da to za a samu cewa ba za a samu wani bambanci ba daga wannan kwamiti da aka kaddamar yau da ta da wanda aka yi ta yanzu. Shi ma kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati ya ce waɗannan matakai da shugaba Tinubu ya ɗauka cikin ƙanƙanin lokaci za su iya sauya rayuwar 'yan Najeriya. Wa'innan ba ƙananan mataku ba ne ga mai hankali ga kuma wanda ya san yanayin yadda gwamnati take tafiya don ababen za su iya kawo sauyi ga rayuwar ɗan adam a Najeriya. A ce kuma cikin ɗan wannan gajeren lokaci ko 'yan kwanaki kwanaki an naɗa majalisar da za ta rinka kula da harkokin cinikayya ko kuma tattalin arzikin ƙasa wannan ba ƙaramin al'amari ba ne tattalin arzikin najeriya kamar yadda kika faɗa ya shiga wani halin ƙaƙanikayi ababe guda biyu uku za a iya lura da su farko dai a ƙasar najeriya hauhawan farashi ya addabe mu yanzu kusan muna maganan kashi ashirin da uku ne ko da hudu bisa ɗari a yanayin hauhawan farashi na kayayyaki kayayyakin da jama'a suke amfani da shi bashin da kasar ta ci kamar yadda kika faɗa kusan triliyon tamanin an daɗe ba a samu lokacin da kasar najeriya ta ci bashi kamar haka ba aikin farko da aka ba majalisar shine samowa al'umman ƙasa saukin raɗaɗin cire tallafin man fetur a cikin ƙanƙanin lokaci madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To an gaishe ke Madina Dauda har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. lallaba a raina jijijiyar cikina tana ganin ki mai suna mutuwa kan sun alayya Madalla yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe uku da minti 21 na dare ga shirinmu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. janye tallafin man fetur da sabon shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu yi bayan shan rantsuwar kama aiki ya haifar da tsadar man fetur da kuma hauhawar farashin sufuri kana iya tilasta wasu da zirga-zirga da motoci. To koyaya wannan al'amari ya shafi batun sauyin yanayi? Tambayar kenan da na yi wasa ne cika turankawa masani kan harkar sauyin yanayi da kuma dumamar yanayi. wannan cire tallafin man fetur da shugaban kasar najeriya ya yi bola ahmad tinubu ba shakka yana da alfanu ga dawa da darajar muhalli a najeriya da kasashen da ke makwantaka da najeriya duba da cewa najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasar da tafi fi kowace yawan motoci a afirka wayannan motocin kuma masu amfani da mai fetur wannan mai fetur kamar yadda muka sani ko kuma mu sani ba mu sani yana haifar da gurbataccen hayaki wanda shi ke haifar da sauyin yanayi kamar yadda muke ciki yanzu muna fama da matsanancin zafi muna fama da ambaliyar ruwa kowace shekara muna fama da fari muna fama da karancin abinci da surutoci kala-kala da fatara da makamantansu wanda duka wayannan illolin na suka kawo wannan baya ga haka ya kawo illa ga tsuntsaye mu da mu saboda wannan abu na motoci da suke shiga kowane sako ya haifar da tsuntsaye da dabbobinmu da dama sun yi kaura sun wuce wata duniya to ba shakka wannan zai sa dabbobinmu in allah ya amince za su dawo da mu. baya ga haka kuma mu da ke cikin ruwa wayannan motoci suna amfani da abin da ake kira injin oil wanda kamar yadda muka sani duk sadda ka je kanikawa kana ganin cewa wuraren sun lalace saboda zubar da ƙasar wurin ta lalace saboda zubar da yan ke yi to duk sadda aka yi ruwan sama wannan injin oil din yana wankewa shi biyu a cikin gulabe wanda yana illatar da kifayen da ke ciki da ƙarshe mutane ne za su zo su ci su kuma illar za ta dawo ma dan adam ba haka duban ga zagaye-zagayen dai da gurɓacewar muhalli da tafiyar da tsuntsaye ke yi da gurɓacewar ruwa duka dai illar ga dan adam take karewa. lamarin janye tallafin man fetur din dai ya sa na yi waiwaye akan wata hira da na yi da Dr. Salisu Dahiru bayan halartar taron COP27. wani iska mai gurbatar da muhalli mai kuma jawo imaman yanayi sosai iskar nan da ake kiransa methane iska ne da ake samunsa daga kamar man fetur ko kuma kona a makamashin nan na, na kol ko ko daga harka ta kiwon dabbobi wannan shine kusan iska ne wadda yana da wata alaka da iskan nan da ake amfani da shi wurin girki ko da yake shi wannan kona shi ake direct daga samun kamar kai tsaye daga sarrafa man fetur ɗanye saboda haka shi kuma ya fi ma iskan nan na carbon dioxide banna a wurin wurin limaman yanayi a karo na farko an sami yarjejeniya da alkawurka da kasashe fiye da ɗari suka raftaba hannu a kai na cewa za a rage fitar da wannan iska na methane kamar da kashi talatin daga cikin ɗari daga nan zuwa dubu biyu da talatin akwai kuma wani babban alkawari wadda kasashen duniya su ma fiye da ɗari waɗanda suka rattaba hannu a kai tare da jagoran shugaban kasashen su su shine a rage sare dazuzzuka domin shi ma yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samun limaman yanayi kuma a tattare da wannan akwai bayani wadda danganci maganan iskar nan na methane wadda an bukaci kasashen da suka yi dogaro da samar da man fetur cewa irin tallafi da gwamnati ke bayarwa a kan kamar su man fetur da diesel da sauransu ya kamata wannan a daina bayar da wannan tallafi tallafi wannan abu ne wanda ke da muhimmanci ga kasashen da suka dogara akan sarrafa man fetur kamar kasan saudi arabia da kuma nigeria so wannan yarjejeniya na na biyu kenan wadda aka aiwatar da su amma kuma wadda suke da alfanu a wurin rage wannan dumaman yanayi amma kuma akwai kamar farashi ko wani kalubale wadda kasashe kamar su najeriya zai shafi su wadda dole sai an sake nazari a sayan da za mai. sauraro duka duka abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli a yau zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ara mana rai za mu ji yadda za a iya amfani da iskar methane wajen samar da makamashi mai tsafta yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin hausa na muryar amurka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi to kafin mu karkare shirin ga maryam ta sake dawowa da labarai a takaice mutane sha shida aka kashe a wasu hare-hare biyu da aka kai a arewa maso tsakiyar najeriya a yankin da ke fama da rikicin kabilanci a cewar rundunar sojan kasar rikici tsakanin makiyaya da manoma yakan barke a jihar plateau sosai a tashin hankali na baya-baya da ya auku a ranar talata da ta gabata mambobin wata kungiyar kare kai ta manoma su shida 'yan bindiga suka kashe a karamar hukumar riyom yayin da aka kuma kashe wasu mutane goma a wani hari da aka kai a yankin mangu abinda mai magana da yawon rundunar soja mai jo ishaku takwa ya faɗawa kamfanin dillancin labaran afp kenan. Janye dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya daga Mali zai haifar da babban koma baya ga yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tare da yin barazana ga zaman lafiya a faɗin yankin a cewar wata gamayyar ƙungiyoyin mayaka a arewacin ƙasar. A yau Juma'a gwamnatin sojan Mali ta buƙaci dakarun wanzar da zaman lafiya da aka fi sani da MINUSMA da su fice daga ƙasar ba tare da ɓata lokaci ba. wannan buƙatar na zuwa ne bayan shafa shekaru dangantaka na tsami tsakanin majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin sojan bamako shugaban amurka joe biden ya jaddada kalaman da ya yi a farkon makon nan inda ya kwatanta shugaban china shi jinping da mai kama karya da wani dan jarida ya tambaye shi a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da prime minister india narendra modi a fadar white house Biden ya ce kalaman da ya yi gaba gadi game da China ba wani abu ne da zai canza ba. A kaikaice ya kuma sake caccakar tsarin gwamnatin China yana mai cewa ya yi imani dalilin da ya sa dangantakar da ke tsakanin Amurka da China ba ta tafiya yadda ya kamata kamar yadda take tsakanin Amurka da India. shine akwai girmamawa sosai tsakanin su saboda kasashen biyu na ban tafarkin dimokuraɗiyya. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi yau. Sai kuma zuwa can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu aji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da fudusan Musulman Abu da ma injiniyan mu na yanzu Bob Baz. Ni Aisha Mu'azu nake cewa auni lafiya. Ma'asalam.